tun da bangaren jam'iyyar pdp na ahmed makarfi kushe yadda fadar shugaban najeriya ta dakatar da sakataren gwamnatin tarayya da shugaban hukumar tara bayanan sirri ba tare da wani mataki mai tsauri ba magoya bayan gwamnatin ke cewa ba wanda zai tsira matukar yayi zarmiya ga dan apc ya uci roma ɗaya ne dutse ɗaya ne kawai aka janye har yanzu tukunyar ne tana nan tana tangal tangal wadda aka dora amma tabbar hakika da sauran rana aka ba amma mun tabbatar yau da gobe na tabbatar har ga Allah wannan mutuma dukkan su in ya gane barayi ne ya kore su eh, ya kore su domin al'ummar kasa su sani cewa suna kamar ya fara sassauci tun da yanzu ba soja ba ne ya zama farar hula shi yasa ba a gaina irin abubuwa na da ba. Yo ai shugaban kasa dole ne ya sa riga soja ya sa takalmin soja ya sa ya nemi abin nan takalmin karfe lalazi ya taka su. PDP dai yana ƙara nuna rashin amincewa da kafa kwamitin bincike da jama'ar da ba sa waje da gwamnati maimakon a sa mutane masu zaman kansu da hakan suke ganin ba za a yi adalci ba. Barista Abdullahi Jalo na magana a madadin Ahmed Makarfi. Wanzami ne ba sun jafa. abun da ake yi wa sauran jama'a da aka same su da sata yanzu bukola saraki ka ai maganan ya gabatar da arzikin da yake da shi ne ma ake jayayya a kai a kotu ake kullum yana nan gaban shari'a kullum yana gaban dan ladi ana masa shari'a a court of so ga mutum karara wanda ya sata ga laifi nan a bayyane an yi bincike na masu hankali an same shi da laifi an ce kuma wai an dakatar da shi an ɗauko waɗansu aminansa su je su bincika shi aminansa ‘yan uwansa wanda yake kayansa ne tare suke bacci suke komi wai su ne za su je su yi bincike wannan akwai rena hankali wannan akwai rena ma tunanin 'yan najeriya Dan PRP Alassan Tatale ya yi na'am da matakin na gwamnati. Wannan abun da Buhari ya na dakatar da sakataren gwamnati da darakta janar na NIA ya yi daidai domin dukkan bincikensa na cin hanci da rashawa jama'a suna cewa yana yin sa gefe ɗaya ne. Akwai na ƙarƙashinsa da ake zargin su da wannan. To dakatarwan ya fito ya nuna duniya cewa ba ko a cikin gidansa ne kai ko ɗansa ne in ya aikata abu. inda ya aika ana zarginsa da cin hanci hanci da rashawa da rashin gaskiya to zai dakatar shi ko kuma zai sa a kama shi a rufe shi saboda haka wannan abun da ya yi daidai ya nuna duniya shi ba mutum bane mai fuska daya duk najeriya yake so ya gyara najeriya yake so ya kawo sanity ko kuma ya kawo gyara a dukkan al'amari na kasar baki daya ba wai gefe ɗaya ba. Ana ci gaba da raɗe raɗe matakin dakatarwar ka iya shafar ƙarin jami'ai. Nasira da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. ba ku ishara ce ma wani yayi gida ya yi mutum ga mata ya tara sannan wani ba shi da ahu duka Allah na ƙaunan ku. Wani yana da hula goma, takalma sun kai goma, yana da wando goma. na sun kai goma sannan wani bane silifas duka Allah na ƙauna ku. Wani yana da ɗaki nasa, ya yi gado ya ƙare, ya yi mataran ya sanya, kuma ya yi katifa nasa, ga rediyo ba canja, ga ku kafet fa a ɗaki. har da kujeri na sa sannan wani ba shi da ke so abu ga Allah na ƙauna ku. Allah na ƙaunan ku shi dai mai fa kuɗin can wani aiki ya yi ma Allah ya yi daɗi ya ba shi abinsa. Gai ku da ba ka da ahu wani aibu kai wa Allah ya ji zahiya naka abunsa shi fa Allah sarki iko duk inda ya so bai wasa nake kuma ikon nasa ko Allah sarki iko shin malam in ka gane abun da mara ibaka to mara gara ka gode mutukan kuma ka yi butulci ranan karanku da Allah to ranan ka sha duka walakiri yana tikaka su maraya suna can gehe ne koko hakuri ban bashi bayan ku hakuri ban bashi sai dai ta zuga aido kan su maraya suna can gehe haba Allah ga bayanka albarkan manzan Allah haba Allah sarki iko wani ga marasan ni tasa, ga haishal kuma tasa, ga galbonan tasa, 68 duka na shi sannan wani ba shi da taya, to duka Allah na ƙaunar ku, to duka Allah na ƙaunar ku. jama'a sun gane, Allah sarki iko. wani ya yi makaranta malam ya yi sakandar malam ya yi middle ya ƙare ya je har university ya sauka amerika na rasha neman ilimi ya kai shi sannan wani ba shi da biro to duka allah na ƙaunar ku tunda allah ya san wancan sannan allah ya san wannan to duka allah shi yayyeku.